ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم ثلاثة ترى شهر رمضان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تبودا تريمه لعملين دشدا daidai da sha ɗaya ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna fara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai gomi wanda baya neman komi a wurin kowa cikin ma Allah da ya jefa da wasu ya fara da fuskokin ma wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi ma da faru a rama da ke nan masallacin islah wajen dutse yi rasul wajen zare ja su da kan Najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na sha ɗaya a wannan shekara muna nan a cikin suratul ilma'ida mun kwana aya ta 64 za mu tashi a ta 65 gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai ta'aziyya na rasuwan ɗaya da cikin ɗaliban muhassasa kuma wata take zuwa ta duka mabambanta ita ce malama Khadija Abdurra'u wacce aka fanta da maman Hatifa wannan baiwa Allah muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya tausaya mata Allah ka yarke mata Allah ka sa aljanna ce makomanta bara da ita muka yi tafsiri wani ya cikin abin da yake taga mana hankali ba dole bane dan an yi tafsiri da kai a fara yi da baiwa Allah ce da muke kyautata mata so Allah shi ya san nagari amma a zahiri baiwa Allah ce saliha mijinta ya bace kusan shekara goma ba a da labari ita take kula da 'ya'yanta ta tsaya a kan tarbiyyar su yanzu shi mijin babu labari shi ita kuma jiya tsara su waɗannan yara Allah karka zartar da su Allah karka wulakanta su Allah ka ba su kariya irin wanda kake ba ma duk wani ɗa da yake da uwa da uwa idan mutum mu zo Allah ka sa mu cika da imani abu na biyu akwai bayan Allah gaskiya aiko da sako daga nesa wasu sun aiko daga nan santarar jirin jikun kenan wata daga kofar kona wasu daga gurare daban-daban mai sarakar naira ɗari biyar mai dubu ɗaya mai ɗari uku a kan a yi musu addu'a to muna roƙon duka Allah ya biya musu karatunsu kuma Allah ya yi musu damuwarsu. abu na gaba addu'a ce ta musamman ga hukumar wutar lantarki tsakani da Allah nefa abin da suka yi mana bana Allah ya saka musu da kai suna ba da wuta musamman lokacin sahur ta lokacin buɗe baki ana pumping ɗin bowar ruwa ya samu gaskiyar magana nefa abinda kuka yi mana na alheri Allah ya muku wanda kuka yi mana a baya na Allah ya yafe mu Allah ya hana ku shiga wuta yanda kuka haskaka mana gidajenmu Allah ka haskaka rayuwarku Allah ka haskaka kabarukanku Allah ya sa bayan ku yi kyau gaskiyar magana nefa ta yi ƙoƙari. abin da ya rage su ne wasabot muna sane da cewa 'yan wata wasabot kuna da matsaloli musamman yan uwanmu da suke cikin gari abubuwa ya lalace ba gyara ba to mu da namu bai lalace ba muna roƙon ku arziki don Allah 'yan wata-bot ku ba mu ruwa muna roƙonku Allah ku ba mu ruwa tsakani da Allah yanzu mutane da ruwan da suke wanka rijiyoyi sun kakkace yanzu gidaje wari suke yi musamman gidajen da suke da makewayi na zamani babu ruwan flushin don Allah ‘yan wata ku saki ruwa muna rubanku Allah muna gama ku da Allah ku saki ruwa ko kuma Allah zai shayar da ku ruwan alkautara nefa ku kuma ku dage ku ci gaba da wannan alheri da kuke yi da mu da ku Allah ya sa aljanna ce makoman mu baki da alaran ya muna nan a cikin suratul maida mun kwana a aya ta 64 za mu tashi ta 65 ne Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن له أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون الله مدوكاكين sarki a ayoyin da suka gabata ya bayyana mana yadda ya yahudu da nasara suka jirkita littafinsu suka ki aiki da littafinsu kuma Allah ya tsoratar da mu kar koli da su kar mu biya ta su To a yanzu kuma waɗannan ayoyin da aka karanta mana Allah ta'ala yana nuna mana da dai su ahlul kitabi ba su kaɗai ba hamu kaga wannan littafi da Allah ya sokar mana alqur'ani su ma littafin da aka sokar musu na attaura da injila da a ce sun rike shanu biyu da Allah ya rufa musu asiri da sun samu alherin duniya da na lahira amma ina sai suka yi butulci to sai Allah ta'ala yake nuna ma duk wanda Allah ya bashi littafi ya rike littafin mu yanzu ba wata attaura ba wata lingila da aka shar'anta mana aiki da ita abin da aka daura mana aiki da shi shine alqur'ani wallahi jama'a musulmi duk wanda ya rike alqur'ani zai samu sa'adatu daraini zai samu sa'ada a duniya zai samu sa'ada a lahira ma'ana zai ji dadin rayuwar duniya da lahira amma duk gidan da aka yi bankwana da alqur'ani aka wance kalar da alqur'ani aka watsar da alqur'ani ba damu da iya ba ba a damu da a san ma'anar shi ba ba a samu da a yi aiki da shi ba ba a damu da a yi tadabburi ba komai na gidan sai ya rikici duk wanda yake so ya ga sai yake a rayuwar shi rike littafin Allah Allah ya ce walau anna ahlul kitabi da dai ahlul kitabi wanda aka ba su taura da injila aman za su imani ƙau su ji tsoron Allah ai walau na ahlul tawrat wal injili amanu haqqan bi kulli ma yajibu al-iman bihi da a ce wanda aka ba su at-taura da injila za su yi imani na gaskiya su yi imani da abin da aka wajabta musu imani da shi min zalika al-imani billahi ta'ala wa bi rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa Sallam? su yi imani da Allah su yi imani da manzo sallallahu alaihi wa Sallam. wa fa'alu ma amarahum Allah ta'ala bihi su aikata Abin da Allah ya umarce su da shi washtanibu na nahahum hannu, kuma su nisanci abin da Allah ya umarce su da shi to da sun samu ta goma shi guda biyu na farko da kafar na an musayyatim Allah ya ce wallahi tabbas za mu kankare musu zunubansu duk abin da suka yi a baya za mu kankare musu wala adkhalnahum jannatin na'im kuma Allah sai da ya rantsuwa tabbas zai shigar da su aljanna gidan ni'ima Allah ka kai mu shadadi ai wala adqalnahu fil akhirati jannati da mun shigar da su a lahira wata irin aljannatai tan'amu fiha qulubuhum zukata suna wantayawa a cikin aljanna wa abdaluhum gangan jiki yana morewa a aljanna bi anwa'in ni'am da nau'ikan jin dadi mabambanta mimma tashtahihil anfusu duk abin da rai yake burge shi akwai shi a aljanna wa talaqqul a'yun duk abin da ido in ya gani yana burgewa to ina mai tabbatar maka akwai shi a aljanna ku ba da hankalin ku nan bari mu ya muku bambancin aljanna da duniya a gidan duniya ko akwai wanda za ka gan shi a cikin ni'ima ka gani ni'imar a jikin shi amma zuciyar shi ba ni'ima yanzu kan masu mulkin nan zana cin mai kyau suna shan mai kyau suna kwantawa a mai kyau amma zuciyarsu babu nutsuwa ba ka iya yawon su kare sai da security wani kuma masallaci ba zai je ba saboda zuciyar ba ta nutsuwa za a mai jin mulki za a kawo mai hari za a harbe shi za a fesa mai guba to za ka ga jikin ba nutsuwa wato jikin akwai daɗi amma zuciyar fa ba daɗi Faɓani shi kuma talaka shi talaka zuciyar shi lafiya ne za akwai wadda da gayen tuwo sai sauro gayen tuwo wala ko a jikinta Wani nan ba ta kwana da bakin cikin kowa ba ba ta tashi da bakin cikin kowa ba amma daga ganin jikinta kasan tana da bukatar jikin kun san bikin ko in mota ta hatsari ba ana zuwa sassa da ita ba jikin yana buƙatar gyara to aljanna zuciya da daɗi jiki da daɗi Allah ta kai mu aljanna mu sha daɗi Allah ya ce da dai kitabi sun yi imani sun yi tsoron Allah la kaffarna anhum sayi'atihim tabbas da mun kankare musu zunubansu wala adkhalnahum jannatin na'im kuma da mun shigar da su aljanna gidan ni'ima Allah ka sa muna da rabo Me Allah ya faɗa a gaba. Walaw annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim wama أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون Allahu Akbar a ayar da ta gabata Allah ya nuna duk wanda ya riko da littafin shi hannu bibbi zai samu tsira a lahira ko to ku bani hankalin ku shi wanda ya aiki da littafin Allah ba a lahira kadai yake samun tsira ba a duniya kun gane bambanci bin Allah sa'adatu dare ne kun san sa'adatu aiko ko kun san sa'adatu ba kuma ba ku san ta ba ni na san yawwa sa'adatu dare mutum zai samu sa'ada aka ce sa'ada shine nutsuwar zuciya a layira za ka samu natsuwa inda ka bi littafin Allah to a duniya ma Allah ba zai baka bayan ba shi sa ku kalli masu addini a yau an yi wani juyin juya ne ba masu wa irinsu haka kuma ka'idar rayuwa ta ce in dai za ka ba Allah ba ko ba ka yi kuɗi ba ba za ka tsiyace ba ba ka yi kuɗi ba ko ba za ka tsiyace ba ma'ana ɗan abin da za ka ci Allah ya raba maka asiri sai kuma da za ka sa Allah ya raba maka asiri duk da za ka ji in ma ba ka da kuɗin mota ka sai ka yi mota ka ka ta kanka to za ka ga daidai da turmutsi da ake a motar haya masu addini ba sa in aka ce mutum biyu ake sawa a gaba sai ga mai addini sai dai ya sai kujerar mutum biyu ya na shi kaɗai duk wannan ribar riko da addini to sai Allah bayan ya kwaɗaitar da alul kitabi in suka rike littafin shi za su moru a lahira shi ne lamara gaba Allah ta'ala fil ayati sabiqa fi mawqidil akhirah min takfir as-sayyi'ati idan al-janna Allah ya nuna cewa in aka rike littafin shi zai kankara zunubi kuma zai shigar da aljanna ko zai shigar da bawa aljanna ko raggabahum aqaba zalika fi mawqidid duniya. sai kuma Allah ya faɗaitar da mu ribar da ake samu a duniya an yi aiki da littafi liyajma'a lahu baina kairai dunya wal akhirah dan Allah ya haɗa ma mu'mini alherin duniya da lahira fa sai Allah yake walau annahu da dai su alul kitabi yahudu da nasara aqamu taurata sun tsaida da attaura, ma'ana sun yi aiki da abin da ke cikin attaura. wa ma unzila ilayhim min rabbihim da abin da aka sokar musu da shi na gurin ubangijinsu shine alqur'ani ayo walau anna al-yahuda wan nasara amilu bima fi at-taurati wal injili wa amilu bil qur'ani da yahudawa da nasara sun yi aiki da at-taura wato da at-taura da injila kuma sun yi aiki da alƙur'ani allazi unzila ilayhi min Allah ta'ala littafin da Allah ya saukar musu ko kuma littafin da aka saukar musu da shi daga wurin Allah ta'ala fasaddaquhu wa bihi suka gaggata alqur'ani wamtakalu awamirahu kuma suka tabbata suka yi aikin abin da qur'ani yace ayi washanibu nawa nawahiyahu kuma suka nisanci saban Allah to la akalu min fawqi mu'min arjuli Allahu akbar Allah sai da rantsuwa da Allah ya ciyar da su ta sama kuma da Allah ya ciyar da su ta ƙasa ai la'adarallahu la'adarallahu ta'ala alaihim rizqa da Allah ya farawo musu arziki bi an yursila alaihim al-matar min as-samai Allah ya dinga sauko da ruwa daga sama wa yukhrij lahum as-samarati min al-ardi kuma Allah ya fitar musu da ainihin ‘ya'yan itatuwa da ‘ya'yan marmari da amfanin gona daga ƙasa ma'ana sirrin arziki shi ne bin Allah da bin annabi sallallahu alaihi wasallam da aiki da abin da ke cikin alkur'ani duk mai bin Allah Allah ba zai tsaya kan shi ba ba dai tuwo ake ta gwagwariyo sai an ci ba za ka ci da na ba dai riga ake so a sa ba za ka sa da aiki kai dai da alkur'ani kuma ta al'ummar da ta daina aiki da ƙur'ani sai kaga ga arzikin Allah ya ɗauke musu da Allah in tambaye ku duk mai shekaru irin nawa a nan zariya in dai ka kai shekara hamsin ko ƙafa da hamsin ko sama da hamsin kaɗan ballantana iyayenmu da malamanmu wallahi mu ba mu taso mun san rijiya ka ɗafe a garin nan mu ba mu san rijiya ta kafe a garin nan ba duka rijiyo mu tumbul tumbul me sirrin makarantun allo yanzu akwai su ba me sirrin sauke baki yanzu akwai su me sirrin biyayya ga iyaye ya a akwai me sirrin girmama manya mutunta malamai iyayenmu da kakanninmu komai sai sun tsabbaka addini komai albarka Allah ake nema idan mutum ya yi gida ba zai shiga ba sai an yi karatun alkur'ani an yi sadaka in shago ya buɗe sai an yi sadaka kai daidai da injin nika injin nika in mutum ya kafa sabo wallahi sai an yi sadaka sai a yi sati ana yin nika kyauta duk injin nikan da aka yi mishi wannan aikin alkhairin sai shekara arba'in yana tumbudin kuɗi ku je ku bi duk wani injin nika da kuka gan shi a nan garin mafi yawanci ku da kuke gaba na ya haife ku sai kaga injin ya shekara 60 injin ya shekara 50 injin ya shekara 40 saboda lokacin da aka kafa shi ƙur'ani aka karanta aka kira malamai suka yi addu'a aka yi sadaka yanzu ko duk wanda Allah ya mai arziki fati yake yi da kiɗa da waka ka duba yadda itatuwa suke yin albarka ku je nan mulɗe da kwata masallacin malam namu akwai bishiyar mangoro a shekara sai a yi mangoro buhu ɗari ɗari ko muke kaɗo shi sai mu karkaɗo mangoro buhu goma a ƙara karkaɗowa buhu sha to yanzu daga farkon shekara har ƙarshe ba a samun tiya ɗaya na mangoro tiya mai tsirrin da a gindin itacen ana sallah da a gindin itacen ana karatun alkur'ani da a gindin itacen almajiran suke kwana yanzu ba almajiran ba masallacin ba makarantar Allah sai Allah ya kwashe albarka da ke gura. rijiyoyi sun kafe an watsi da littafin Allah duk wanda ya watsi da littafin Allah su ya gani ke yasa nake kiran iyaye da malamai da kowa mu rika littafin Allah Allah ya ce walau annahum da wurata والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم دا أشيء sun da taura da linjila ma'ana sun yi aiki da abin da ke cikin attaura da linjila wa ma sun zira ilayhi min rabbihim da abin da aka saukar musu daga gurin ubangijin su shine alqur'ani sannan la kalu min fawqin da sun ci daga sama wa min tahti arjulihim daga kafa ma'ana sama ta zubda ruwa kafa ta fidda abinci to yanzu ruwan ba ko ruwan ya zo da yawa ya lalata amfani ko noman ya ki albarka ko a samu noman ya faɗi an saki Allah sai Allah ya saki kowa sai Allah ya bar kowa da dabara ko a da ba san yunwa idan mace ta yi wa a da motar ice ake sauke ma. Me nama take da shi wanda zai dinga gasa mata kullum ana sha faɗa duk wacce ta kuskura ta yi yanzu wallahi sai dai ta ci gashashiyar masara amma gashashiyar nama kin yi bankwana da shi saboda ne Allah ya bashi albarkar shi ka gari ya malam kullum da asuba ka ga yarinya budurwa mata aure bazawara za ka iya shiga gida babu bokiti ɗaya na ruwa a gida. wanda rayuwa ba ta yiwa sai da ruwa a laramiya وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله يكي وجعلنا من الماء كل شيء أتشير روى أتشير وجعلنا من الماء كل شيء رأيوا القوة تنشروا جنن نا ان ba ruwa ba zai ginu ba mota an ba ruwa ba za ta tafi ba komai sai da ruwa yanzu Allah ya kwace ruwan shi saboda ba a aiki da Kur'ani, ba a makarantun allo da malamin allo babban mutum yana da kima yana da daraja yanzu ba su da daraja malamin islamiyya ba su da daraja ƙur'ani bai da daraja ba a iya biyan kuɗi a koyi Kur'ani, ba a iya biya da hidimar da ake ma boko ƙwar'ani ake mawa da wahala a makarantar allo a yi sati idan bayan karago an yi sadaka ba za a yi tuwo a zo a ci za a yi waina a kawo sadaka mafi karanci a yi sadaka kuli-kuli amma yanzu ba ba wani lokaci shinkafa da wake an rike littafin Allah an mutunta shi wanda ya iya qur'ani ana ganin shi babban mutum yau wanda ya iya alqur'ani ana ganin shi wulatantacce kaskantacce ba aiki da alqur'ani babu zumunci babu girmama na gaba sai Allah ya kwashi arzikin shi to Allah ta'ala ya faɗa a gurare daban-daban duk lokacin da wata alil qura wata alƙarya na'am ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ولو أن أهل القرى لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله يتي ولو أن أهل القرى دادي متانا القرية متانا زارية مصالي كينا amanu kowa zai imani wacce kawsu ji tsoron Allah da fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard Allah ce da mun bude musu albarkatai daga sama da ƙasa sama ke ta zubda ruwa arziki sama ke ta zubowa wal ard ƙasa ma ta fudda ta arzikin rijiyoyi su cika da ruwa amfanin gona ya fita ya fudda tsare itatuwa su fudda 'ya'ya. me sharadi abu biyu imani da takawa walakin kazzab amma ina mutane sai suka karyata fa aqadnahum bima kanu yaktibuna sai muka kama su da laifin da suka kasance suna aikata ya ishe mu yanzu a garin nan a tudun wadannan akwai wani guri sunan shi famfon gwaiba yanzu famfon gwaiban nan yaran aka gaya musu menene famfon gwaiba za ka yi mamaki ba san me famfon gwaiba bishiya ce tsakanin mangoro da gwaiba da lemu ɗan itace ya fi dubu Allah ya kan mara auku in je don ka je ka ci ka shari in za ka yi fati kana cin gwangwar da lemu da ayaba da gwaiba ko ƙwandala buhu za ka je ka yi buhu da su biyar naira ɗaya domin gurin na gwamnati yau an waye gari an yanyanka an cike ta ba bishiya ko daya Allah ya ɗauki abin shi haffa ce ma gurin ake yi famfon gwaiba domin idan ka je gwaiba ce take zuba yadda ta ruwan famfo yana zuwa yanzu Allah ya kwashe albarkar ba ruwa sai a kwana biyu ana ruwa a garin nan kwana biyu sai dai ya ɗan tsagaita Allah ya daina rijiyoyi tumbul-tumbul da ruwa famfo 24 hours ruwan famfo yanzu duk famfon da ke garin nan ya zama gurin tsaurar ragon layya duka famfon ya zama gurin tsaurar rago Allah ya kwashe albarkashi to don menene ba za mu ɗabbaka ba Allah ya da mana da arzikinmu ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أقصة النبي نوح عليه الصلاة Allah ta'ala ya gaya musu su yi istighfari Allah zai gafarta musu kuma ya musu arziki فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا مرسل السماء إبرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الله تعالى سيدي قد أبوه guda shida wanda zai mana ko yau muka tuba muka yi istighfari muka koma ma Allah Allah zai mana Allah ya ce fa qul tastaghfiru rabbakum da ya mutu ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara Allah ne gafara ne ma'ana zai gafarta muku kenan Allah ka gafarta mana bayan Allah ya gafarta muku ga wasu abubuwa da zai yi na biyu yursilis a alaikum midrara Allah zai sako muku da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya shine yursilis a alaikum midrara Allah zai ta zubo da ruwa ku ji abu na nawa na biyu wa yumdidukum bi amwali Allah zai muku ƙarin dukiya kowa zai yi kuɗi idan Allah ya saukar da ruwa daga sama aka yi noma za ka sha mamaki yanzu bara da bara waccan mafi yawancin al'adai manoma ne sai ka ga mutum malam kamar kazani kafar shi fitu-fitu duk faso sai miliyoyi saboda Allah ya saukar da arziki daga sama yusuf sama alaikum midirara Allah zai sauko muku da ruwa kamar da bakin kwariya shine yumdidkum wa yumdidkum bi amwalin ko shine abu na nawa na uku wa yumdidkum bi amwalin Allah zai muku karin dukiya wa banina da yaya yaya ma arziki ne kafar China cikin abin da suke kuri da shi cikin arzikinsu akwai haihuwa mala'in yawa gare su su ba ta kama haihuwa domin kullum mutum biyu sun fi ɗaya uku sun fi biyu musamman aka samu tarbiyya aka samu fadi to cikin abin da ke kawo haihuwa ya ce wacce kin yi aure shekara shekaru ba ki haihu ba akwai rashin istighfari ki yawaita istighfari Allah zai ba ki haihuwa wa yumdirukum bi amwali wa banina Allah zai sa muku gonakai wa kuma Allah zai ba ku koramai ku yi noman damina ku yi noman ne rayu wannan shine arziki amma duk lokacin da Allah ya tsaye da ruwan sama ƙasa za ta tsaya ce za ta talauci kuma abin da ke kawo arzikin sama shine bin Allah da istighfar to anan za mu tsaya ne wannan kokaci a ƙasar nan Allah ya nuna mana yanayi daban-daban da mutane ƙasar nan sun kyamaci noma mutum sai ya gudo daga ƙauye saboda gona shi bai son noma sai ya gudo daga ƙauyensu ya zo birni bai san wahala sai aka samu juyin juya hali rayuwa ta kazama zama yadda ta zama janar buhari allah ya kara ma rayuwar shi albarka buhari shi ya dawo da ya farfado da al'amarin gona a ƙasar nan sai da noma ya daraja mutum zai je gona ya yi tsalfi da da guduwa yake daga daga ƙauye karye noma yanzu ya ga mutum lattara ne a abu ɗan boko ne kwamishina ne sai ga ana nuna hoton shi a gona mutane suka koma ma noma aka samu arziki aka fara cin amfani sai kuma ga baba tinubu Allah ya ƙara ƙarfin iko da tausayi a zuci baba tinubu da ya zo aka yi noma bayan mutanenmu sun kashe kuɗi an yi noma sai ya odar abinci daga waje tsakani da Allah abin da tunubi ya yi abu ne mai kyau nau amma kuma yana da matsala nau da kudin da aka kwashe aka je aka kawo masara da waken soya daga waje aka shigo da shi kasar nan ya zama manoma kuma sun yi asara da ba haka za a yi ba da sai a je a kawo taki ai abu cikin dalilan da isa abincin ya yi tsada a kurfa da taki ana siyan buhu dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin abin dubu hudu dubu biyar kuma wannan tsari da mai girma shugaban kasa ya ɗauko tsakani da Allah kashe mana arewa Sannan kai ministan gona kai ma faɗin arewa ne ya za ka yi da wannan tsarin muna jin daɗi abinci ya yi sauƙi amma ba muna jin tsoro nan gaba kuma mutane mu za su koma suna kyaman noma sannan mu arewa da mai muke tunkawo bayan Allah madaukakin sarki noma da aka mai girma shugaban ƙasa muna roƙonka arziki don Allah yadda aka yi odan abinci to a ƙara yin odan taki ya zama buhun taki dubu biyu dubu uku dubu hudu dubu biyar ya yi ƙasa mutanenmu su ci gaba da noma arzikin noman da yake fitowa da ƙasa shi ne arziki ba wanda ake kawo mana daga wani guri ba wannan roƙon da muke yi ma mai girma shugaban ƙasa kenan da kuma ainihin mai girma ministan gona sanin yan uwa na manoma kar ku kasa a gwiwa kada wani ya ce to tun da abincin ya faɗi ba za mu yi noman ba to za kuma a waye gari abincin ya yi kaɗan kuma a ƙi auƙoyon wani Allah kawo mana mafita Allah ta'ala ya ce walau anna ahlal walau annahum taurata da dai sun yi aiki da at-taura والإنجيل da linjira wa ma'un zina ilayin merofin da abin da aka saukar musu daga gurin ubangijinsu shi ne alkur'ani da aka da sun ci daga sama shi ne ruwan sama ce nan wamin ta ta zuliyin daga ƙasa allah ya ce ummatun muku a cikin yahudawa ba sai mutane tsakatsaki me yake nufi da mutane tsakatsaki mutane masu adalci waɗanda suke ƙoƙarin tabbata abin da Allah ya ce a yi kuma suke ƙoƙarin nisantar abin da Allah ya ce a bari shi ne minin umartun muku tafida akwai na kirki a cikinsu sai dai ba su da yawa wa kasirun minum sa'a ma ya amaluna amma mafi yawancinsu abin da suke aikatawa ya munana mafi yawancin mutane da fasu kai ne kamar da Qur'ani ya faɗa a gurare da yawa masu bin Allah ba su da yawa 'yan kaɗan ne Allah ka sa mu ci 'yan kaɗan masu yi maka biyayya me Allah ya ce a gaba na ranniya ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا A القوم da suka bata, Allah ya bayyana mana yadda Yahudawa suke kutsa masafan Allah. In ma Allah ne ko kace wata aya madadin ka tsara musu imani sai su kara cewa da lalacewa. To sai Allah ta'ala yake rarrashin annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace karka damu. Kar wanda ya kashe maka gwiwa kayi kayi an kika yi aiki ai aiki to kada ya sa aikin da muka sa ka kai kake kamar uba ka taro ƴaƴanka nan sun balle a can uwa kin taro ta nan ta balle a can to kada ki yi fushi ki ce kin dena abin da Allah ya daura miki ki ki haka nan malamai masu wa'azi za ku yi ta cewa a bari a kibari ai aki to wannan kar ya sa ku dena daman ƙa'ida ke ta da'awa shi mai da'awa yana yi ne ko an yi ko ba a yi ba shi don Allah ya ce shi ne. domin in bai yi ba sai an tambaye shi ranar tashi alkiyama sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuwar rasulu ya kai wannan ka ta fara manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballib ma unzila ilayka min rabbika ka isar da dukkanin abin da aka saukar maka daga gurin ubangijinka fala tatruk wala taktum shay'an minhu kar ka bari kar ka koye wani abu in gaskiya ta zo a faɗe haka Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wa arba take cewa man haddatha anna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama katama shay'an mimma unzila ilayhi faqad kazaba duk wanda ya gaya maka cewa annabi ya koya wani abu cikin abin da Allah ya saukar mishi wallahi makareci ne duk abin da Allah ya ce ma annabi yayi yayi Allah yana cewa ya ayyuwar rasulu ya kai wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballig ma unzila ilayka ka isar da abin da aka sokar maka daga gurin ubangijinka shi yasa har ila yau na na Aisha Allah ta'ala ya kare yadda a gare shi tana cewa walau kana Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da dai annabi sallallahu alaihi wasallama katiman shay'an mimma unzila ilayhi annabi zai iya koya wani abu wanda Allah ya saukar mai lakatama hadhihi al-aya da Allah da annabi ya koye wannan ayar akwai wata aya inda annabi zai koye wani abu da zai koye ta wata aya ce ita ce aya take cikin suratul ahzab wa idh taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه wannan آية ta كاني ne يا yaron النبي صلى الله عليه وسلم mai sunawa zai saboda alaƙar shi da annabi ce mushi ake zai ibn Muhammad amma Allah ya ce mushi ya gaya mai ya saki matar shi annabi ya aura wannan abu da nauyi daga ƙarshe Allah ya ɗaura mushi aure da ita domin a ƙarshen ayin me yake cewa فلما قضى زيد فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وقرا وكان أمر الله مسعولا الله تعالى يأمر النبي يوانا أبوه كما كما حكى النبي يبين آية ذاك باب وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول komai annabi sai da isar da shi shi sa ɗan shi'a sun bata da suke ganin akwai annabi ya ɓoye wani abu ko kuma an yi kuskure asali ma ba shi ya cancanta da manzancin ba aliyu dan abi falibin ne ya cancanta wannan ta'addanci ne laifin ya yi muni ko kuma Allah ya ce ai na Aisha hukuncin zina kuma annabi bai yi ba da aka suya musu ke mata ya ba yi zo da lafiya da shi ya ba mai da musulunci su kuma wani sahabbai suka rena ba har annabi sun rena kai ba annabi ba Allah ma sun rena shi Allah ta tsare mu da wannan mummunan aqida hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullahi lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin Muslim a aikin hajjin annabi na bankwana manzo Allah ya ce taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bi annabi ya ce zan tafi umbar domin tsakanin mutuwar annabi da hajjin bankwana bai wuce wata uku ba ya ta kwana 90 ba annabi ya rasu Mazala ya ce zan mutum bar muku abubuwa guda biyu. Kitab Allah na zan mutum bar muku littafin Allah al-Qur'ani. Wa antum tus'aluna anni in aka je lahira za a tambaye ku game da ni domin ka'ida ne duk wani annabi sai an tambaye shi. Duk waɗanda aka haifo musu da annabi su ma sai an tambaye su. Allah ta'ala yana cewa wala naf'alanna alladhina أرسل إليهم ولنسألن المرسلين نعم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين dan haka za a tambaye sahabbai da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me za ku ce game da manzon Allah shine annabi ya ce wa antum tus'aluna anni kuma lalle za a tambaye ku game da ni fama an tumka iluna me za ku ce game da ni Allahu akbar manzo Allah bai ce cewa safai me za ku ce in an tambaye ku game da ni qalu suka ce nashhadu annaka qariban labta wa addaita wa nasahta mu ne aka tambaye mu game da kai za mu ce ka mun shaida aikin da Allah ya ka isar ka isar kuma ka aikata kuma ka kyautata faƙara bi isba'ihi a sabbaba yarfa'u ila as-sama'i maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga ɗan, yatsan shi sama sai ya ce Allahumma mashhad, Allahumma mashhad. Allahumma shahad ya Allah ka shaida aikin da kake in nayi ya Allah ka shaida aikin da ka ɗaura min na farko ya Allah ka shaida faƙon da ka isa aiko ni da shi na gaya musu da aka mu ƙidar mu manzo Allah ya gama aiki kaka domin Allah ya gama cika addini a wannan hajjatul eh, hajjatul wada Allah ya saukar da ayar da take nuna aikin wato addini ya cika Allah ta'ala yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al dina Allah yace al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau mun cika muku addini wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina na yadda mutunci shine addinin ku da haka sai Allah ta'ala yace ya ayyuhar rasul ya kai wannan katafaren manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam balligh ma unzila ilayka min rabbika kai fadda abin da Allah ta'ala ya aiko ka da shi daga gurin ubangijinka wa in lam taf'al in baka aikata ba fa ma ballagta risalatahu baka isar da aikin shi ba wai ai wa illam tu'addi ila an-nas jami'a ma ursilta bihi idan baka ai baka isar ma mutane dukkanin abin da Allah ya aiko ka da shi ba fa man fama in tasalta amrahu to abinda Allah ka yi ba yi ba wallahu ya'timuka minan na Allah ne zai maka maganin mutane Allah ne zai maka kariya ai ballit anta risalatallahi ta'ala kai dai ka isar da manzancin Allah wa risala tabligiya kuma kai kwadayi wajen isar da ita wala yasmiyannaka an zalika khawfun minal al kada wani abu ya firgita ka kar ka sake ka ji tsoron wani mutum fa inna Allah ta'ala yahfazuka Allah zai kiyaye ka wa yamna'u a'da'aka kuma Allah zai hana makiyanka min an yanalu min an yanaluka bi su'in sun iya cutar da kai da wani abu na cutar tsawa au ya zurruka bi shay'in ko cutar da kai da wani abu kuma wannan aya ana karfafan malaman addini kamar da gaskiya wani bai iya faɗin gaskiya saboda tsoron ɗayan biyu ko in akwai wani abu da ake bashi a daina bashi musamman yanzu ana ɗan ba da faliyeti musamman wannan gwamnati suna ɗan ba da faliyeti to da ka ce ai gwamnati ki gyara kaza za a ce a cire sunan shi to wani gudun kar a cire sunan shi sai daina faɗin gaskiya wani shi kun ba faliyeti ba ne matsalar shi tsoron ɗauri yake yana jin tsoron ya faɗi gaskiya a ɗaure shi la wallahu ya'simuka minan nan. in ka faɗi gaskiya Allah zai baka kariya duk da mu muna da ka'ida a musulunci shugabanni akwai inda ake san musu sako ana biya musu gaskiya amma ba a ci musu mutunci kuma duk shugaban da ya baka daman ka gan shi to bai halarta kai magana shi a gurin wa'azi ba amma wanda bai baka daman ka ganshi ba ba ka da yadda za ka gan babu laifi ka yi magana akan abin da yake yi dan ya gyara ko kuma mutane musamman 'yan siyasa ku ji sauran Allah dan an gaya muku gaskiya duk abin da yake hakkin mutane ne ku yi musu kar ka ki ba wani wai dan ya gaya muku gaskiya mu an wayi gari muna da wata irin fahimta ta kuskure wai da malami ya faɗi gaskiya sai a ce dan adawa kai na kitabu ga an taɓa siyasa ba adawa kuma duwatsu ake mallaka ko mutane so ake mamulki to mutane ba su da baki ba goyon bayan wani ya ci mutuncin wani ko ya ci zarafin wani ko ya wulakanta wani mu yadda da wannan ba amma duk gwamnatin da ba ta da mai gaya mata gaskiya ita samu matsala Allah sai mu da haka malamai ku isar da sakon wallahu ya'simuka minan nas Allah ne zai ba ku kariya kamar yadda Allah ya kara annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin Allah ta'ala baya shiryar da waɗanda suke kafirai waɗanda suka riga suka nutse a kafirci Allah ba zai shiryar da su ba duk yanda zaka kira su ba za su ji ba Allah ka tsare mu daga kowace gidan fata me Allah ya ce gaba qul ya ahlal kitabi lastum in hatta tuqimu at-tawrah lastum حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما ربك طغيانا وكفرا نعم فلا تأس على القوم الكافرين الله تعالى يكي قل يا أهل الكتاب يا خير النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كبير مآل الكتاب لستم على شيء قوبة وتقيامة hatta tuqimu at-taurata wal injila har sai kun yi aiki da at-taura da injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum da kuma abin da aka saukar muku daga gurin shi shine alqur'ani wannan khitab din bai takaitu da yahudawa da nasara ba har wallahi duk kai da kake jin kai wata tsiya ce kai ba wata tsiya ba ce ta aiki da alqur'ani ba ka da wani girma ba ka da wani ɗaukaka sai ka tsaye da dokar Allah ai kul ya Muhammad يا أهل التوراة والإنجيل لستم على شيء مما تدعون أنكم عليه من الدين كوبا قومي بني كوبا قوما بني تبدع ود كشيء إكرار كشيء الدين والله كوبا كل وانا مطعي إلا أن تؤمنوا حقا معشر اليهود بالتوراة كو يهود أواسي كنيا ni imani na gaskiya da taura wa ma'sharan nasara bil injili kuma kirista ba wata tsiya ce sai kun yi aiki da injila wa ta'malu bima fihi kuma ku yi aiki da abin da ke cikin su wa min zalika ciki ittiba'u muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa hatta tu'minu bil qur'ani aidan kuma ba za ku taba zama wata tsiya ba wasu masu matsayi a gurin Allah sai kun imani da Alƙur'ani, wa ta'malu bihi kuma ku yi aiki da alqur'ani faqad ja'akum min rabbikum alladhi an'ama 'alaykum bi inzalihi haqiqa ubangijin da ya aiko muku Alƙur'ani ya saukar muku da Alƙur'ani, ya zo muku da doka walwajibu alaikum abin da yake dole a kanku an taqumu bi shukrillahi ta'ala ala zalika ku tsaya tsayin daka ku gode ma Allah akan wannan ni'ima بأن تؤمنوا بالقرآن وإيمان دا القرآن وتتبعوه مبقوا القرآن أنا متاني انطروني بوك ديجري تريد الزرع بطل أوبي الله يتلقم على شيء حتى يقيم التوراة والجنس والله كيف أقوى بك كيف أقوى بك ni ba kowa ba ne mu da alƙar'ani shi ne ɗaukakan. Duk abin da kike nema a duniya da layira da ke alƙar'ani, Allah ta'ala yana cewa, Laƙari an zai. Laƙarin jina ilikun idanun ilikun Allah ya ce, Laƙari an zanna ilikun haƙiƙa tabbas mun saukar muku. kitaban wani irin da littafi shine alqur'ani fihi dhikrukum a ciki akwai daukakawa ya ku yan mata an gama sakandare ba a samu jami'a ba da babbar jami'a makaranta alqur'ani ya ku haddar alqur'ani wacce ba ta iya baƙi ba ta je ta koyi baki ba a tsufa ba a tsufa akwai manya-manyan mutane da ba su haddace alqur'ani ba sai bayan tsufansu akwai 'yan kasuwa akwai manyan attajirai makaranta alƙur'ani da girman kowa su shiga makarantar ƙur'ani ko miji ne yake miki wulaƙanci wallahi kika riƙe alƙur'ani sai kin ga cinci ƴan mata a riƙe alƙur'ani zawarawa a riƙe alƙur'ani shugaban kasa a riƙe alƙur'ani gwamna a riƙe alƙur'ani ƴan kasuwa a rike alƙur'ani لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ko ba wata tsiya ba ce ba ku da wani girma ba ku da wani daraja ba ku da wata martaba ba ku da wata katsaita littafin Allah shine sirrin shi ne daukakar ku ne mutuncin kowa ta yi ƙoƙari a gidanta ta samu adaran ma daya ko biyu ko uku ko adaran miya ko biyu ko uku ba za ku gaskiya ba ba za ku tabe ba ku bai wa alqur'ani kulawa ku yi haƙuri kuma kar ku yi gaggawa ku mutunta malaman Alƙur'ani. idan almajiri ya zo yana bara kar ku wulaƙanta shi kar ku daka mai fawa in kuna da shi ku ba shi in ba ku da shi ku biya mai magana mai daɗi Allah ta'ala ya hana almajiri ya yi bara daka mai fawa fa ammal ta fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar Allah ya yake fa ammal yatima fala taqhar maraya kar ai mishi hawan kawara a zo a cinye mishi kuɗi da ƙarfin tsiya wa amma sa'ila almajiri da ya zo ya yi bara falata na har kar a data mai don ka gan shi almajiri kar ka wulakanta shi Allah ta'ala ya ce idan mutum ya zo ya nema abu a gurin in kana da shi ka bashi in ba ka da shi ka gaya ma mutane magana mai daɗi الله تعالى يناتوا Allah ya ce ku gaya ma mutane magana mai daɗi. almajiri ya zo yana tabara waye do ko ɗan gaya ne ko ɗan dagwa-dago kar ku daga mai fawa ku ci Allah ya ba ka haƙuri ɗan mara ku girmama littafin Allah idan da kake akwai ƙur'ani akwai littafi ku ɗora ƙur'ani a sama idan aka koro ɗan ku kuɗin makarantar boko da na islamiyya makarantar ƙur'ani ku fara biyan alƙur'ani idan malamin alƙur'ani zai yi aure a je a taya shi murna in akwai gudunmuwar da za a bayar a bashi in bai da lafiya a je a gaishe shi in yaro zai yi tafiya a nemi izinin malaman hadda a nemi izinin malaman islamiyya waɗannan malaman da suke karantar da alƙur'ani su ne sirrin zaman lafiyar kafan nan shi ne sirrin zaman lafiyar arewa shi ne sirrin zaman lafiyar garin nan zaria duk wani arziki da muke ci muna cin arzikin alƙur'ani lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil lokacin da iyayenmu da kakanninmu suka fi mu rike alqur'ani sai kaga arzikin ya fi yawa dan abin nan da muke samu na arziki da daɗi ba daɗi wallahi ɗan gwargwadon rikon alqur'anin da ake da shi amma duk ranar da aka yi watsi da alqur'ani kaskanci ya aure mu Allah kar ka nuna mana wannan kaskanci dan haka sai Allah ya ce قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ضدك جاءنا شوارك القرآن أما يهود النصارى ديو يوزو باب أبين القرآن يكي كارا مكسي تورا كيدا كيتر إياكا وجنب الدوكوشن الله شين وليزيدن كثيرا منهم كما للي تبت ƙur'ani zai ƙara ma da yawa yawan su ma munzila ilayka min rabbika abinda aka saukar maka da gurin ubangijin ka tsubuyanin wa kufra Ƙetar iyaka da kafirci Allah ka tsare sai Allah ta'ala yake fala adal alqawmil kafirina kada ka yi bakin ciki idan wani abun ba damuwa ya samu ga kafirai ai fala tahzan ya muhammad ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam karka damu ala al-kuffari min al-yahudi wan nasara da waɗannan kafiran yahudawa da nasara alladina kazzabu wanda suka karyata ka waraddu waraddu risalataka suka mai da manzanci ka inna ma addi ma alayka kai dai abinda da Allah ya ce kai kai wa balligir risala kuma ka isar da manzanci wannan aya kalubale ce musamman ga malaman addini musamman ga malaman islamiyya musamman da malamai masu wa'azi ku isar da sako ku bar ma Allah sauran wanda Allah ya ga dama ya shirye da shi shine shiryayye wanda Allah ya ga dama ya batar da shi kuma shine batacce a ya Allah muna roƙon ka sa mu cikin bayin ka shiryayyu ya Allah ka nisanta mu daga cewa da tafewa da lalacewa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ka yi hakuri ka karba mana abinda muka karanta muka yi kuskure ya Allah ka yi hakuri ka yafe mana kamar da shi a cikin zukata daga ƙarshe muna yin addu'a ta musamman da mai girma sika ɗan majalisar mu na ƙasa tsakani da Allah ya yi abubuwa masu yawa daga ciki akwai raba abinci Allah ya fata mishi da alkhairi daga ciki akwai ci gaba da ayyukan da jihar Kaduna ta fara ba ta karasa ba idan ka bi wannan titin na asibiti ka je kofar doka in kuma ka tafi can a gwaro za ga ana ta aiki to muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya riko ga hannun shi kawai ɗan abin da muke da observation kaɗan shi ne ana ƙoƙari amma aikin bai kai wanda aka ɗauko nagarta ba amma tsakani da Allah ya fi a bar shi haka ɗari bisa ɗari so muna ƙara kira da shi mai girma speaker mun san zai ba da aiki ingantacce kuma tsakani da Allah an kwatanta ana kwatantawa amma a ƙara kwatantawa musamman abin da ya shafi wannan gadar ta ƙofar yanzu nan daga gurbin da yake tsakani da Allah harkar gada ba ta bukatar maneji domin rayuwar mutane ne sama da ƙasa mun tabbatar da za a kwatanta amma muna ƙara kira a ƙara kwatantawa Allah ya zonar da Najeriya lafiya ya zonar da Arewa lafiya ya zonar da jihar Kaduna lafiya ya zonar da Zaria lafiya ya zaunar da tudun wada lafiya ya zaunar da unguwar ɗan dutse lafiya ya zaunar da mu'assasa lafiya ya zaunar da kowane musulmi lafiya abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta ba mu lada wanda muka karanta muka kuskure Allah ta gafarta mana kamar tabda shi a cikin zumata subhanaka allahumma wa bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh